Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 'yan uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna mafari hargitsin rayuwa kashi na ɗari da ɗaya. Wanda marubuciya mu ma'azzam ta rubuta da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Ifex nake farin cikin kasancewa da ku? kuma nake muku fatan alkhairi a da yaushe. Nan ya ci gaba da zama yana addu'o'i tare da karatun Alkur'ani har zuwa shigowar lokacin sallar magarba. Da idarwarsa ɗan sako ya zo mishi cewa mai martaba yana son ganin shi a can turakarsa ta ganawa da baki. Da zama ya miƙe karkashin jagorar ɗan aikin suka cimma turakar mai martaba inda ya tarar da shi shi kaɗai. bayan sun sake gaisawa ya shigo a zaune daga ƙasa gaban kujerar da mai martaba yake zaune an ɗauki lokaci mai martaba yana kallon shi bai ce da shi ba yana nazarin tashin hankalin da ya bayyana a siffar shi sai bayan wasu 'yan mintoci ya gyara murya yusufa ya kira sunan shi na amuranka shi daɗe ya ce yana sake kankan da kai matso kusa yusuf ka samurari abin da zan ce maka da sauri ya muskuda ya dawo kusa sosai da kafafun mai martaba cikin muryar da ke cike da ilhama tare da tashin tarin ilimi mai martaba ya ce yusufa sa'ad da ubangiji ya tsawatar maka ka da hankali sosai ka kuma yarda da gargadinsa ubangiji yana tsawatarwa waɗanda yake ƙauna kamar yadda mahaifi yakan tsawatarwa da ɗan shi wanda yake fariya da shi kada ka zurfafa wajen wa tunani tunaninka mafarin rai ne kan shi ka kiyaye su abin mallakarka ne mafi daraja kada ka faɗi kowane abu da yake ba na gaskiya ba kada wani abu ya haɗa ka da ƙarya ko maganganun ruɗarwa ka duba gaba sosai gabanka ka faɗi gaskiya ba tsoro ka tabbata ka san abin da kake yi duk abin da kake yi kuma zai zama daidai idan har ka yaka ba za ka ji tsoro ba sa'ad da kake kwance a gadon ka ba za ka yi ta sharar bacci a dukkan dare ba za ka damu da masifar da za ta afko farar ɗaya ba irin wadda takan auka wa mugwaye kamar hajiri, ubangiji zai kiyaye ka ba zai bari ka faɗa cikin tarko ba. Jinkirtawa ya nisa tare da gyara zama ya kai dubansa ga Yusuf wanda fuskarsa ta yi ja idanunsa sun yi ciki-ciki. Ya ci gaba da dawa, kada ka yadda mazinaciya ta sake ruɗarka, kada ka yi duba ga ta ko kuma daɗi na daga kalmomin hillatar da suke har ƙarshenta. laifunan matar wani mai yiwuwa ne su yi zaƙi kamar zuma sumbace sumbace kuma su fi shi amma ka sani bayan an gama duka ba abin da za a bar maka sai bakin ciki da azaba za ta gangara ka zuwa lahira hanyar da kake bi hanyar mutuwa ce ba akan hanyar rai take ba tana ragaita nesa da hanya amma kai baka ankara ba kai nisa da zina yusufa kada ka yarda ka sake kusanta kanka idan kuwa ka ƙi girmamawar da ake yi maka za ta zama ta waɗansu mazinata ba komai ba ne su face wulaƙantattu ababen wulaƙantarwa ka iya rungumar wuta a ƙirjinka sa'annan ka ce ba za ka ƙone tufafinka ba kan ba zai yiwu ba ka iya tafiya a kan garwashi sa'annan ka ce kafafunka ba za su kone ba haka yake da mutumin da ya kwana da matar wani duk wanda ya aikata wannan zai sha wahala kuma a yanzu ka gani ka ga bala'in da ke ciki komai na tsanani da ya sauko maka ka sani cewa kankara ne a daga zunubanka zunuban mutum tarko ne kamar komar zunubansa kuma take kama shi kai da gawo ba ga Allah kafin lokaci shi kure maka. Zuwa lokacin hawaye ne ke sauka a idanun Yusufa na dama mara iyaka ta sako mishi. Daga can ya muryar mai martaba yana sake cewa, Ina ka baro diyar mutane da kake amre, muryarsa na rawa ya ce, Ta tafi ƙasarsu kuma a yau ummatai umarni, tana sau amranta, zan sake ta ranka shi daɗi. Amurmi shi mai martaba ya kafin ya ce mata ai sai a bar su da lamarinsu na karancin hikima da tunani anya ana gyaran barna da barna tafi da ya gwada mana duk wasu shaidu na ɗaurin aurenku kuma mun gamsu da su don haka ba za ka sawo auren matarka ba Yusuf ya minci ga matarka ka ƙaunace ka ka amurta ne domin kana ƙaunarta alhalin kana da damar haka kai mataye ne saboda haka ka yi farin ciki tare da matarka ka yi murna da budurwar da kawo kyakkyawa mai kyan gani kamar barewa ka bari kyanta ya ɗau hankalinka daga ɗauke gani bisa matayen banza bari ka bari ƙaunarta ta kewaye ka daga kwatayin macin titi kwarai kana da damar hakan ita laliyar ka ce wani irin sanyin daɗi ne fara tsartuwa a zuciyar yusuf sai ya ɗago kansa kamar wani soko yana duban mai martaba da kokwanto ko kunnuwansa gaskiya suke jiye mishi Dorawa mai martaba ya yi da ci gaba da cewa amma ka tsahirta har abubuwa su daidaita mahaifiyarka kuma ta sauko daga fashin da ta ɗaga daga nan sai ka tafi ka zo da matarka mafi girman lamari a gaba ka tsaye da adalci a tsakanin matayanka babu shakka Allah yana farin ciki da adalai. Yusuf a lokacin jiya kamar ya tashi ya sungumi mai martaba, ya shiga cin sama yana cafewa saboda tsabar daɗi da zumuɗi. Na gode ranka shi daɗe, na gode, kawai yake ta maimaitawa. Yusuf kada ka manta kalmomin da na furta gare ka. Su za su inganta halinka, su za su zama kayan ado kamar kyakkyawan rawani a kanka. ko kyakkyawan abin wuya a wuyanka don su ƙara maka kyau ban manta ba ranka shi daɗe Allah shi saka da alkhairi yadda kai mai martaba ya ce kana ta iya tahiya ga iyalinka to na barka lafiya ranka shi daɗe mu kwana lafiya da tarin farin ciki ya nufi sashensa da sassarfa yana shiga falon siyama wacce ta ɗau kwalliyarta cikin ƙananan kaya riga da suke jajaye Fuskar shi fatar jikinta mai matsakaicin haske. Da mamakin ganinsa a shiyarta da daddaren nan halin kuma yau ɗakin gimbiya yake kwana. Ta miƙe sai tana mashi sanu da zuwa. Da sassarfa ya taka isa gare ta. Irin gume ta jikin shi yana shaƙa. kita taya ni farin ciki ƙanwata mai martaba. Ya yarda da aure na da Fatima. har ma yi min izini nan ba da jimawa ba na zo da ita kwanan nan za ki ga kanwarki murmushin ke ta tana ran rantsa ido muryarta da ƙarawa ta ce alhamdulillah madalla da adili mai ta adalci da kyautayi na yi maka murna biya maraɗin maraɗawa Zaka jikin shi ya yi tana kira da ido da shi saboda kwallar da ta cika tabbakwar a kwarmin idanunta tana dab da kwaranyowa. Mutai abinci ta ce da shi tana jan hannun shi. Tare suka karasa gaban teburin cin abincin da yake cike tab da kaya na alfarma. A zuwa lokacin kuma gimbiya mai munato ta kai makwara wajen shakar bakin ciki. Jin ya zo ya yi na a gidan bai ko neme ta ba bayan irin laifin da ya aikata muni ta kasa zama sai kai kawo take. gaba ɗaya yau mummunar zuciyarta kashe take jagorarta kwakwalliyar da ta saba yi domin taryarsa yau ta gaza saka take da warwara a ganinta abin da ya mata iyaka ne cin fuska don haka ta ɗau alwashin cimma manufarta a yau dubanta ta mayar da nala wacce ita ce ta zo mata da labarin sake shigowar yarima yusuf gida ya sake shiga sashen siyama ta kaushin murya ta ce nala na'am gimbiya matar matar yarima kafin ta karasa a tsawace ta kase ta ki tashi ki ta yi gashiyar matar can ki ce ina buɗar ganawa da mejo yusuf abdulazizu a dan firgice nala ta dago kanta tana duban wargijiyarta jin yadda yau ta kira sunan yarima karan kasau. babu wani sakayawa bari girmamawa sai da yadda ta ga fuskar ta ta tsorata ainin da haka ta miƙe jikina rawa ta fice tana cewa Allah shi wuce ran gimbiya ɗiyar sarki sanin da ta yi ba ta da ikon shiga sashen siyama kai tsaye sai da kamun kafar rakiya shugabar hadiman sashen ita ce za ta yi mata jagora ya sa ta rasa dogayen bishiyoyi da shuke-shuken farfajiyar gidan ta cimma rakiya a shiyar 'yan aiki. da kallon banza suke bin su tamkar kishiyoyin da suke zama bala'i kamar mai ciwon haƙuri na da ta buɗe baki da kyautaci. ce sako daga gimbiya ta ce a shaida matar yarima gimbiya na bidar ciwa da shi rakiya wacce take cin gyada? yar marau-marau ta da kafa bayan ta afa gyaɗar ta baki ba tare da ta dube ta ba ta ce kin gana la ki ɗaga sauti ki magana yadda zan iya ji amma kin zo kin tsaya a kaina kina wani mimi da baki yace miki aka yi aka yi kunnen nawa zuƙo sauti yake aikin banza na lataiko ta cike da takaici rashin mutuncin rakiya da karfan sauti ta daga murya cikin fada-fada tana maimaita mata sakon wargijiyarta ta ce a ke saurara ka kai ki fa samun dodon kunne ki fallashe ni kin zo kina min hargagi a kai kamar wata gababbiyar rediyo na ji sai ki wuce mu tafi ta ce tana miƙewa ta zira takalmanta da wani mummunan kallo na la ta ta kafin ta dafa mata baya suna ta farakiya tana rera waƙar bar mana cuki daga bakin kofa ta nemi izinin shiga wajen uwar gijiyarta hanya ta matsa mata ƙararrawa da ke shaida isowarta Siyama wacce ta zuba abinci da zuma faraci da Yusuf sai ta miƙe bayan ta ɗau izini daga wajen shi. Fahimta ta yi wani saƙo muhimmi ta ke tafa da shi a daidai wannan lokaci. Ta buɗe kofar ta ci karo da nala wacce ta take tsugune a gabanta. Ba ta lokaci ta isar da saƙon wargijiyarta. Murmushi siyama ta yi cikin ranta tana ayyana. Ashi daman wanzami bai son jafa. da baya ta dawo tana sanar da Yusuf saƙon uwar gidan shi. Jim ya shi ba da gangan yake zuwa wajen nata ba, hikimar ta yake gudu, baya son ta ƙara masa damuwa akan wacce yake ciki. Miki ya tare da yin baya da kujerar da ke gaban teburin, tunda ta sauke girman kanta na ɗiyamace ta kira shi duk kuwa da laifin shi, shi ya zama dole ya tafi gare ta, ya yi aikin rarrashi da neman afuwarta. Tunda zuwa yanzu ai yana da ɗan ƙarfin jikin ɗaukar duk wani bore da za ta iya yi mishi sai da ya kai tsakiyar falon ya waigo ta ma wacce take tsaye jikinta a sanye tana bin shi da kallo Dawowa baya a hankali ya rungume ta tsawon wasu daƙiƙai ya ce ya ce dab da fuskar ta ya kawo tashi fuskar cikin muryar da take tsananin bige shi a makoshi ya ce na gode da komai kamrata ya sake ta hankali ya juya yana barin falon sai ta yi a gurin tana shakar kamshinsa da ya yi saura a wajen ta shaido tana murmushi kaɗan cikin ranta farin ciki ne fal da gaske yake ya ce yana son ta ita ɗin kuma ta musamman ce a wajen shi ko dai duk farin cikin kusantar dawowar masoyiyar shi ne shi yasa ya faɗi hakan bayan shigar sa falon gimbiya mai wanda yake da rangwamen haske sakamakon ƙasa da aka yi ƙasa aka yi da fasken falon sosai a tsayen gota ta juya ƙofar baya hankali ya taka ya isa inda take tsaye hannunsa ya sanya ya kewaye cikinta tare da haɗa bayanta da kirjin shi da sigar rashi ya ce ba cikin farin ciki da ganin ɓacin ranki princess da wani sauti daban da wanda ta saba yi masa magana da shi ta katse shi ya kake son samun farin ciki lokacin da ka kwashi tsawon shekaru kana arsasa bakin ciki a zuciyar wasu mutanen kabaranta da farin ciki ba za ka yi farin ciki ba har abada kai ma da ƙarfi ya jiyo da ita yana laliban ganin fuskarta sai da hasken wajen ya masa karanci ki mai munatuni din mai laifi ne a wajen ki sani wani ɗan ƙaramin murmushi mai sauti ta yi haƙuri laifi ta ce da sirar tambaya dariya ta mai sauti daidai da shigowar kira a wayarsa ta ci gaba da cewa aini ba ka min laifin komai ba kan abin da ka aikata ma rayuwarka to ma menene don ka rage dare ta kuma za ka amurka kamna ka rage dare da yaya kuma ka amurka kamwa ai babu wani laifi ga hakan ni dai ta bangare na don haka kada ka bani hakuri bisa wannan ba damuwa ba ce ba jiki a sanye yusuf yake binta da kallo sai yake ganin baki ɗaya ta sauya mashi hasken wayar shi ya kunna tare da cewa maimunatu me ya samu fitilan sashen nan ne ala sun mutu bar za a sauya wasu fitilan sashen nan ta uwar gijiyarsu bakin ciki ne da yadda zuciyarta tuntuni ta kasance cikin duhu da yake matsananci fiye da wannan tun a wata bakar rana cikin ranaku da ka sanya bakin bindigar ka tarwatsa min fitilar zuciyata wayarsa ya mayar aljihu bayan ya sa ta a silent da alama sai ya yi da gaske alamar rangin biyar tashi ya kai kololuwa a wajen ɓaci yin yadda take amfani da wasu kalmomi da ya gaza fahimtar su. Jawo ta ya zauna tare da ita tana bisa cinye shi. Ya ce duk bar waɗannan kalaman mai munatu. Fatima Zara karamar yarinya ce, ba za ta ƙi ku zauna lafiya ba. Kasa shi ta ta hanyar ɗora ta manoni a kan laɓan shi. Kamin min shiru, Yarima Yusuf na ce kada ka damu. Mika hannu ta ta ɗauko tataccen ruwan ‘ya'yan itatuwa da ta sarrafa da hannunta. ta nufi bakin shi da kofin. Jimiya yana kallon ta shekin idanunta ɗan hasken wajen. Dariya ta yi yana iya ganin hasken haƙoranta kafin ta ce da shi. Shaman ya rima, abin shanka ne mafi soyuwa, ni da nuna na yi na musamman domin ka. Yana ajiyar zuciya ya jin alamun ta fara sakkowa hannu sa. ya dora kan nata ya kai kwafin zuwa bakin shi. Ya bismillah ya kafa kai. ya sha sosai saboda kishirwa tare da yunwar da ya yi yana ji ya kuma gagara cin komai sai fa yanzu da ya fara samun nutsuwar zuciya wata irin damka da cikinsa ya yi mishi kamar kiftawar ido bayan ya gama sha shi ya sa ya zame gimbiya mai munatu daga jikin shi da sauri ya fidda wayarsa daga aljihu da har lokacin kiran tafi da bai bar shigowa ba da hasken shigowar kiran ya kai hannu ya ɗauko fin yana haska ciki da wata irin murya ya ce maimuna ciwo menene cikin wannan me a ciki kasa karasa magana ya yi, wani ya shiga karyo mishi saboda wani irin ciwo mai tsanani da ya ji ya tarnake shi tamkara ana filla-filla da kayan cikin shi zamewa ya daga kan kujerar bayan ya saki kofin hannun shi zuwa ƙasa cikin azaba yake duban fuskarta yana iya hango wani kuntun murmushin cikar burinta da take ba ta yi motsi ko kaɗan ba daga wajen domin ba shi wani taimako wani irin gurnanin nishi ya fara ya miƙe a ƙasa yana murkusoso ciwon da yake bi ji bai taɓa jin makamancin shi ba wani irin duhu mai tsanani yake ji yana sauko mishi daga can wani waje mai nisa a kwakwalwar shi alhalin kunnuwansa sun samu ƙarin ƙarfin ji domin yana iya jiyo sautin murmushin labban maimunatu so yake ya buɗe baki ya yi ko da da ne amma ya gaza wani ciwo mai kaifi da yanki uwar hancin shi ya sa shi burso da amai ta hanci ta baki da ya sa duhun da yake sabko mishi hanzarin karasa sabkowa ya rufe mishi ido ya daina ganin komai alalin idanun shi na buɗe da haka ya yi daidai da tsayuwar jijiyoyin jikinsa komi kuma ya tsaya masa cadda da aiki. Da gudu mai Maimunatu ta tsallake shi tana lalubar wayarta, jikinta na rawa ta shiga kiran wata namba, ana ɗaga kiran ba ta jira komai ba ta ce, ka taho yanzu aiki ya cika, saura ka ƙarasa naka ni na gama nawa. Daga ɗaya ɓangaren Muhammadu Zurbi ya mike tsaye tare da kewaye matarsa ya fita, a raba gidansa ya tsaya.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 nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a kodayaushe. yaushe bisalam kwana lafiya